Kammala zaben gwamna da ake yi a jihar Filato na gudana cikin tsauraran matakan tsaro. Tun da misalin karfe bakwai na safe ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta isa da kayayyaki a rumfunan da za a gudanar da zaben. A rumfar zaɓe da ke janta mangoro a nan cikin ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, zaben ya gudana ne cikin kwanciyar hankali kamar yadda wasu da na sun kaɗa kuri'arsu suka shaida min. Sunana Grace Waziri daga janta mangoro. Zaben babu damuwa. mutane dai suna kokari amma ba su fito inda ya kamata ba kuma fata na ne da ubangiji Allah zai taimake mu za mu gama zaɓe lafiya eh, ni ne mai suna Tohu Monde ina zama janta mongoro eh to bisa ga yanayin da na hanga a nan wajen zabe komi na tafiya daidai ba wani damuwa kuma muna fata kamar da mutane sun soma zabe a ci gaba haka a gama lami lafiya kowa ya samu kwanciyar hankali mm. ya batun Eh batun sauro ma yan jama'a suna nan suna aikin su ba wani hayaniya. Na kuma garzaya zuwa rumfar zaɓe na Plateau Hotel Junction inda na tarar jama'a da dama ba su fito rumfar zaɓen ba. Wasu da na zanta da su sun shaida min cewa da yawan su ma ba su san za a gudanar da zaɓen a rumfar ba. Sunana Catherine Ali. Yawancin mutane ba su sani ba. kamar mu a gida ma mun zo nan ne kawai sai aka kira ma ka a ah, ai wannan zaben ya shafe mu ya shafi pulling unit namu sai kawai muka zo mu ba mu ga mutane mana sai muka gani security ne sun mallake wajen so yanda muka zo din nan muna kira yan wanda muka sani so wanda ba mu da wayansu ba su nan. Su hukumar zaɓe ba su gaya ma mutane wato su wayar muku da kai cewa wannan pulling unit akwai matsala dama za a yi zaɓe ba? Ba wanda ya faɗa. Eh, sunana Reverend Dan Luke. Mun yi zabe kuma mu as far as we are concerned a nan wannan wurin mutane ne wanda suka san ya kamata mutane ne wanda sun yi makaranta ba za a samu damuwa na mutum ya nane wurare biyu ba amma kuma sai mun an waye gari aka ce an kansilin zaben mu ba mu san dalili ba mu har yau din nan ba wanda ya gaya mana ga dalilin da yasa aka kansilin zaben wannan ward din a wannan polling unit din to a yanzu yau da nake miki magana na akwai da yawa waɗanda da ya kamata suna nan amma ba sa nan don mu samu sani ba gaskiya ban ji daɗin abin da ke tafe ba tun da na ji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba bai shafe mu ba jiya da yamma na ji cewa mu ma za mu sake to neighbors ina ma da yawa sun yi tafiya ba su san cewa abin ya shafe mu ba mu a ganin mu ba a so mu fito mu yi zaben nan ba A rumfar zaɓe na tudun wada a nan cikin jaskuwa, bayanai da na samu na nuni da cewa an soke zaɓen ne saboda ɓacewar na'urar tantance masu kaɗa kuri'a wato card reader wanda yasa suke gudanar da zaɓen a yau. Na tarar da wata tsohuwa mai kimanin shekaru tasa'in wacce ta dogara da sanda ta zo yin zaɓen. Suna na abi, abeji. Kuma magashi kin zo rumfan zaɓe kin gudanar da zaɓen kuwa? na yi zabe waɗansu sun sha wahala na ce muje tuma ba wahala an gan mu haka za a rike mamu hannu sai mu je mu ba kawai amma wai su tsofaffin da suke gida ba sa so su yi zabe To wanda sun ga dama kenan ba. Me zaki gaya musu don su dinga ah, fitowa? Ina ce musu su fito sun ki ba zan je su ba kowa da dukiyansa. A kowace rumfar zaɓe dai na ga jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda, civil defense, road safety har ma da jami'an tsaron ciki na DSS. Yayin da hukumar 'yan sanda ta sanya dokar hana zirga-zirga a duk faɗin jihar Plateau. Za a gudanar da zaben ne a rumfunan zaɓe arba'in a ƙananan hukumomi tara na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.